أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن karim وصلى الله على نبي الكريم uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da wannan lokaci barkamu da wannan rana fatan ƴan uwa suna cikin ƙoshin lafiya to muna muku fatan alkhairi barkamu da wannan rana insha Allah yan uwa ga wani sirri nan kamar yadda kuka gani na jalabi insha Allah na la haula to duk wanda yake da bukata sai ya amfani da shi na da matsukar amfani kwarai da gaske zaka samu biyan bukata bi iznillah na jalabi ne gashin yan uwa sai a da kofa sai a yi shi amma me gaskiya dai akwai dan yin aiki akwai yin aiki a cikin shi wanda zai iya to sai ya ji yadda zamu faɗa domin gaskiya akwai dan yin aiki a cikin shi ana yin wuridi ne yadda za ka yi sirri shine kamar haka amma me idan ya kasance zuwan ka ne na farko wannan gida na Asrawa TV in ji muna maka barka da zuwa wannan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna garrawa ta sama kenan da zarar mutura sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri ku yi mana liking idan kun ji daɗin bidiyon a kowane rana za ka fara tashi da wannan aiki amma me sati ɗaya ake so a yi wannan aiki sati ɗaya ake so a yi wannan aiki insha Allah kwana bakwai kenan to za ka rubuta wannan hatimi gashi nan mun ɗan zagaye shi na ɓangaren ka na hagu mun yi zagayen shi za ka rubuta shi kafa bakwai a jikin takarda fara wacce ta kasance ba ta da zanen komai za ka rubuta to tsakiyan sai ka saka buƙatar da kake so kowane irin bukata ne sai ka sa buƙatar ka amma me buƙatar guda ɗaya ake sakawa sai ka sa sunan buƙatar ka idan ka saka sunan bukatar to sai ka nannaɗe shi a yi layar shi idan ka yi layar shi sai ka ɗaura a jikin carbi idan ka ɗaura a jikin carbi to ana so ka yi wato ainihin ka karanta la haula wala quwwata illa billahi al azim zaka dinga yin wannan wurdi amma ya kasance kana da alwala a jikin jikinka sai ka kai ka dinga yin wannan wurdin sai ka yi shi wato ainihin Dubu ɗari da ashirin tara, shi sa ce muku aikin ba na rago ba ne insha Allahu idan ya kasance kana neman jari ne ko kuɗi ne ko wani abu kake nema insha Allahu za ka samu bi lahi, idan ka gama wannan aiki idan kai kwana bakwai sai ka yi sadaka bayan ka gama kenan ko kuma duk ranar da kai sai ka je ka yi sadaka har zuwa kwana bakwai ko kuma za ka iya bari sai ka cika kwana bakwai sai ka je ka yi sadaka mai ƙwarin gaske idan kuma kana so duk lokacin da ka gama aiki kana gama a lokacin da ka gama to sai ka tashi ka je ka yi sadakar wani wani abu waina ko kuma kosai insha Allahu to wannan sirri wanda ya ga zai amfani da shi sai ya ɗauka yi amma akwai ɗan aiki sosai amma mai bukata ake nema to duk wanda ya wannan sirri zai samu biyan bukata bi iznillahi salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai an jima